ta mun tabbatar la ma'budu da haqqin illa hu babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi kadai subhanahu ta'ala mun shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah ne mafi alkhairi masu koyarwa wanda ke koyar da ibada a aikace yake rige-rige da sahabbai wajen riskar rahamar Allah da gafararsa bayan shi tuntuni an gafarta masa abin da ya gabatar babu mai shiga aljanna sai in ya shiga har sai ya zo ma ake buɗe aljanna kira da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa da dukkan wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudubar mu tana tunatar da mu cewa a hayya ilal baki ma'ana a motsa a iso zuwa ga ɗan abun da ya saura min ayyami ramadan na daga kwanaki ramadan insha Allah in muna raye a yau juma'a da hudu ne ga watan ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda yake nuna cewa ba za a sake wata juma'a a cikin watan Ramadan a shekarar bakwai ba insha Allah ta'ala zai zama to wannan juma'a ce ta ƙarshe? sai dai muna fatan juma'o'i masu yawa a cikin Ramadan masu yawa masu zuwa muna raye insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya bude kofofin rahamominsa ya shirya wa bayinsa dukkan shiri na rahama dukkan shiri na gafara dukkan shiri na yantawa babu wani kofa ta alkhairi da zubo rahamar Allah face tana buɗe babu wani hanya da bawa zai shiga ko lungu ba sai Allah ya tanadi yantawansa in mutum ya shiga kawai shi a wato cikin da shi da yantawar Allah abin da kawai damuwar mu shine ta yaya mutum zai shiga hanyar shine kadai abin da ya kamata mu ƙara nanatawa kamar yadda malamai ke ta nanatawa tun daga farkon ramadan a wannan mimbari kudubobi da ake ta yi suna tunatar da mu da jawo hankalinmu zuwa ga mu yi ayyukan alkhairi mu matsa mu dage da addu'o'i da ayyukan alkhairi musamman a wannan lokaci to balle kuma a yanzu manzon Allah sallallahu alaihi Sallam idan dakhala ashrul awakhir in goma karshe suka shigo na ramadan shaddal zarar. yakan ƙara matse lawurjensa ma'ana kamar da ake cewa mutum ya ƙara ɗaure bel ɗinsa haka manzon Allah sallallahu alaihi sallam don ma yakan kaure koma masallaci yana mai itikafi da ya kamata duk wanda ya samu dama ya kaure ya koma masallaci sai bayanan malamai da waɗanda suke wa'azi da tafsirai da tunatarwa maslaha ce amma in sun shiga itikafi kuma maslaha ce khassa zaka in sun shiga itikafi jama'an gari ba za su ta samun ilimi da sauransu ba zaka fi yi haƙuri jure maslaha amma muqaddama ala maslaha khassa malamai suka ce maslaha ta gama gari da ake gabatarwa akan maslaha ta kai kadai wannan shi yasa yawanci zaka ga malamai masu tafsiri ɗaliban ilimi masu tafsiri sukan haƙura har su ɗabi kwanaki da yawa a cikin goman ƙarshe, amma dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ƙaura da yake zuwa masallaci domin yi itikafi ya ku bayin Allah abun da saura kaɗan ne in dai muna raye don haka ya zama wajibi mu ƙara amfanuwa da wannan dama kowace awa mu lissafa ta don da muna lissafin cututtuka ne muna lissafin kwanaki yanzu mu rinka lissafin tsawoyi da mintuna minti nawa ya wuce saura minti nawa awa nawa ta wuce saura awa nawa kuma idan ya wuce a ramadan ya fita to shi kenan kuma sai yawan rai shi wanda Allah ya kaddara masa yana raye haka ya zama wajibi gare mu mu yawaita abubuwa na alkhairi sadakoki ayyuka na ibada na jiki dukiya waɗanda suke mai yawa su yi sadaka mai yawa wanda suke da daidai gwargwado su yi sadaka daidai da za su iya waɗanda suke ganin kamar ba su da shi ma Sai sadaka da abin da suke ganin kamar babu ne ko kuma kamar kaɗan ne ma inda kuma yan fadu wa ma inda Allah ba duk abin da yake gurin ku zai kare ko yana da yawa ko yana kaɗan amma abin da yake gurin Allah shine zai. wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah abin da kuka gabatar ga kawukanku na alkhairi tajiduhu inda Allah za ku same shi gurin Allah dan akwai wanda ka sani ko ya rasu ya bar 'ya'ya ya bar iyalai wataƙila dab da ramadan wataƙila wasu 'yan kwanaki baya wataƙila 'yan watanni baya in ma baka samu kaiwa ga sauran dai kwanaki duk abin da ka san ya sauwaka ko da ɗan siga ne ka aika gidan wataƙila su samu sauƙi a wannan rana ko kuma ka samu sauƙi a gurin ubangiji duniya da lahira ya ku bayan Allah kar a ga cewa lokaci ya tafi an kulle ayyukan alkhairi ina ayyukan alkhairi har sakan na ƙarshe na watan ramadan mutum ya ga cewa yana ƙoƙari a kansa mutane bayan allah ba za mu gane lallai akwai garaɓasa a ramadan ba sai ran da ramadan ya zo na ƙarshe a rayuwarmu wanda mutum zai bar duniya sai gane cewa fursa ta wuce sai amfani da ita ba za ka yi amfani da ita lallai a wannan lokaci yawaita addu'a musamman a dararen wannan kwanaki wannan darare yawanci a raya su da addu'o'i da ƙiyamun laini ƙasa tana buƙatar addu'a jiha tana buƙatar addu'a garin da kake rayuwa yana buƙatar addu'a anguwannin da muke zama suna buƙatar addu'a to balle gidajen mutum ya yi kansa addu'a ya yi wa gidajensa ya yi wa gidansa ya yi wa iyalansa ya yi wa zuriya ya tsaya da addu'a Allah shi ne kaɗai muka koma gare shi muka koma gare shi za mu saukin al'amura babu wani wanda za mu koma gare shi a yau da muke tsammanin sauki zai zo duk abin da za a jarraba an jarraba amma an ga cewa mafita kawai shine a koma ga Allah dama kuma haka abun yake kuma har abada shine al'amari makoma kawai da mafita a rayuwa ita dogaro ga Allah hakikalin dogaro ya kuma yin Allah muna da sauran kwanaki muna da sauran awoyi da izinin Allah muna da sauran lokaci wanda Allah ya bamu a daidai wannan lokacin za ku ga yanayi ya canja zafi ya canja saɓanin kwanakin da suka wulga a cikin wannan watan to kar hakan ya kare yadda mutum ya ɗauka cewa har yanzu kan bari ya yi kasala tun da an yi kwana ashirin ana yi a'a kwana ashirin menene su in ka kwatanta da ni'imar Allah guda ɗaya da ya yi maka saboda ka auna ai kokari ai aiki zafi na ƙaruwa kai ma kana ƙara zafi ai da zafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita gazuwa ta tabu zafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita kurare daban-daban suka fita cikin yunwa da kishuwa da wahala amma suka jure suka ci gaba da addu'a da ku bayin Allah mu kokari kai addu'a kowa yi wa dan uwansa addu'a kai wa iyalanka addu'a iyaye in suna raye ai musu addu'a sosai balle in sun koma ga Allah babu wani abu da za ka yi wa iyaye in sun koma ga Allah wanda ya kai kai musu addu'a Ba za ka ba su duniya da abin da yake cikin ta lokacin da suke raye ya kai kai musu addu'a na awa guda lokacin da suke cikin kabari ba domin abin da suke bukatuwa zuwa gare shi kenan suna jin daɗin addu'o'in ƴaƴansu lokacin da suke kwanta a cikin kaburburansu hani'an bi kulli ibnin madalla da duk wani da au ibnatin ko wata ƴa wacce take sane da mahaifiyarta ko mahaifinta ko yake sane da mahaifiyarsa ko mahaifinta wanda suke kwanta a cikin kabari bai manta da su ba balle a waɗannan kwanaki a waɗannan lokuta masu tsada a ambaci Allah a gaya wa Allah zuba ta hawaye don baka san abin da mahaifinka yake ciki a kabari ba in yanzu kana raye in ka tuno ayoyin kiyama ka tuno maganar kwanciyar kabari ka tuno irin abin da yake faruwa ka tuna mahaifinka da ya rene ka ka tuna mahaifinka da ya haife ka ka tuna mahaifinka da ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza har ka zama yadda kake a yau yau yaya yake a cikin kabari lokacin da kake doron ƙasa kake cikin wasu kwanakin ƙarshe na Ramadan me za ka yi duk abin da yake cikin na matsala ka ga cewa Allah ya fi da shi in akwai matsala me za ka yi duk abin da yake cikin na ni'ima ka ga cewa Allah ya ƙara masa ni'ima ya san cewa ya bar ɗana ƙwarai a baya waɗannan lokuta mu yi amfani da su ga yi wa iyayenmu addu'a kakanninmu addu'a waɗanda su ne asalinmu muna godiya ga Allah da ya samu muka fito daga cikin tsatsarsu muna godiya ga Allah da ya ba su ikon yi mana tarbiyya Allah ka gafarta mana ka gafarta musu ka sa mu da su muna cikin yantarki ya ku bayan Allah a yawaita addu'a a yawaita addu'a tare da yaƙini da ta sakankancewa Allah zai karbi addu'o'in mu haka tana cikin damuwa yanayi ya gurɓace gurare da yawa mutane suna barin garuruwan su saboda rashin tsaro suna barin garuruwan su cikin yunwa azumi cikin damuwa wannan abu ne wanda ke na jarrabawa mai girma da ta faɗo a cikin rayuwarmu wajibi ne mu gaya wa Allah muna neman Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari ko ina ake cikin damuwa a yanki kar ka yi tsammanin cewa kai kana zaman lafiya in ka bi gefe suna yi to gefen ƙara matsawa yake har ya zo inda mutum baya tsammani don haka ya ku bayan Allah kar mu yi tsammanin abun da wasa a'a mu rike shi da gaske ta hanyar addu'a da gaya wa Allah da komawa ga Allah waɗannan kwanaki su ne lokaci na irin wannan dama kafin su wuce ko da sun wuce ba za mu gajiya da addu'a ba da izinin Allah subhanahu wataala balle kuma muna cikin waɗannan kwanaki Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yi Allah subhanahu wataala ya sa mu dace Allah ya gafarta mana kurakuran Allah ya sa wannan addu'a ta mu addu'a ce wacce Allah ya mata rahama ya Allah yadda muke haɗe a wannan masallaci Allah ka haɗa mu cikin jannatin firdaus ya Allah abinda ka raba a wannan ini da waɗannan kwanaki na Ramadan waɗanda kake rabawa a cikin kwanakin da suka saura ya Allah yadda muka haɗu a wannan masallaci da mu da iyayenmu da kakanninmu sawa'an wanda suke cikin kaburbura waɗanda suke raye da zuriyarmu da iyalanmu ya Allah ka samu na cikin wanda suka samu gwaggwaɓar rabo na rahama da gafara da yantawa innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya Allah duk wata mai duk wani mai bukata a wannan saduwa ta mu wanda ya ta dame shi bukatarsa ta duniya a rayuwa ko bukatarsa ta lahira ko bukata a jikinsa ko bukata a iyalansa ko bukata a zuriyarsa ko bukata a harkarsa ya Allah ka san kowa kuma ka fi sanin kowa tun kafin abun ya faru ka san zai faru ya Allah kai ne mai iyawa mun kai kukan mu gare ka ya Allah ya Allah biya wa kowa sa cikin alkhairi Allah ka yaye mana abun da ya dame ni Allah ka kawo mana saukin abun da ya dame ni duk abun da yake na damun wani ko rashin lafiya ko jinya yana yawo da ita Allah ka yaye masa kuma zalika alayka bi aziz ya hayyu ya qayyum ya Allah ga mu cikin kwanakin karshe na wata mai alfarma wanda manzonka ya tabbatar sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya tsayin daka ya Allah muna koyi da manzonka muna roƙonka muna miƙa hannuwanmu da kaskanci da kaskanci da kai abinda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana ya Allah ka yanta wuyayenmu daga wuta zuwa aljanna ka yanta wuyayen iyayenmu da kakanninmu daga wuta zuwa aljanna da yan tawayan zuriyar mu da iyalan mu daga wuta zuwa aljanna da dangin mu da sauran dukkan bayin Allah musulmai Allah ka yanta mu daga wuta zuwa aljanna Allah ka sa haduwar mu haduwa ce da kai da kai innaka sami'un qaribun mujibud da'awat inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم بعد نفسي بتقوى الله جل وعلا وأذكركم بعد نفسي بما تبقى من أيام شهر رمضان احيا إلى الباقي أيها المسلمون هذاري هذاري أن يشكلكم الشادد أيها المسلمون اتقوا الله فيما بقي من أيامكم القليلة في هذا الشهر المبارك ألحوا بالدعاء ألحوا بالدعاء ونحن بحاجة ماسة في العالم الإسلامي في نيجيريا وفي بومبي وفي بيوتنا وفي حاراتنا وفي بلداننا جميعنا نحتاج إلى الدعاء نحتاج إلى الدعاء فألحوا بالدعاء إن الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ألف بالدعاء أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتذكروا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقال في أواخر الآيات وقال جل من قائل أياما معدودة ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ثم قال جل من قائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ثم قال جل من قائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب هذا يدل دلالة واضحة على أن أيام أيام الصيام إلى أن أيام الصيام أيام رمضان كلها مرتبطة مرتبطة بالدعاء فألفوا بالدعاء عباد الله لأن الله بعد أن ذكر الصيام وأمر بالصيام وأوجب الصيام على المسلمين ثم ذكر الدعاء والإلحاح بالدعاء وبين للمؤمنين على أنه كان مستعدا لإجابة دعائهم لإجابة دعائهم ودعواتهم اتقوا الله عباد الله وطهروا قلوبكم من النفاق وطهروا ألسنتكم من الكذب وطهروا أعينكم من الخيانة وألحوا بالدعاء عباد الله أكثروا من الدعاء وخاصة في هذه الأيام عباد الله إن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو كثرة صلاتكم وسلامكم على من بعثه الله رحمة للعالمين وقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إذا الله سبحانه وتعالى يسعى أن قوتا كرشي رمضان تضاء سد زكاة الفجر فنا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم daga an ce an ga wata za a rinka kabbaroni tun daga daren Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd har a wayi gari in mutum ya yi bacci ya farka ya ci gaba da kabbarori ko an je masallaci an dawo na sallan asuba ya ci gaba da kabbarori har zuwa lokacin da za a fita idi in an fita idi kafin a fita idi ana so a fita zakatul fitr zakatul fitr wajibi sai azumi ya mallaki abincin da za a ci a gidansa na wannan rana to abin da ya saura ya fidda zakatun fitar da shi ana fidda sa'i ga kowane mutum na gidan dukkan iyalanka har yaron da aka haifa kafin fitowar alfijir na ranar idi kuma za a fitar masa sa'i guda na zakatun fitar. haka sa'i guda shine mudu da rabi ta irin mudun da muke amfani da shi a Gombe mudu da rabi shine ne mutum guda ko shinkafa ko masara a raba kafin a fita masallacin idi ya halatta za a iya rabawa tun sauran sallah da kwana biyu ko kwana ɗaya za a iya ba waɗanda suke mabukata mudu ɗaya da rabi na mutum ɗaya mudu ɗaya da rabi na mutum ɗaya mudu uku na mutum biyu mudu hudu da rabi shine na mutum uku mudu shida na mutum hudu haka da za a yi ta yi ya ku bayin Allah a fidda wannan wata ƙarrabu ila Allah bi zakatil fitr kusanci Allah subhanahu wataala da zakatul fitr in an tinda zakatul fitr sai fita masallacin idi ko musallar idi a can ne za a samu aljishir lokacin da mala'iku suke taruwa sosai suna jiran bayan Allah su fito su ma mala'iku suna cikin annashuwa da farin ciki ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lisa'imi farhatan inda al-fitr wa inda liqa'i rabbih mawtashin malamai suka inda al ranan idi za a je ana farin ciki mala'iku suna kewaye mutane suna cika filin idi suna farin ciki ana zubo da lada na cika wani tukmilul iddata wani tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun ya riga godiya ga Allah sannan ana haduwa da juna ana fatan alkhairi cewa taqabbala Allahu minna wa minkum taqabbala Allahu minna wa minkum a'adahu Allahu alaina kullu amin wa antum bi khair taqabbala Allahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair Allah ya dawo mana kowace shekara muna cikin alkhairi da koshin lafiya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 ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من شر المعتدين المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم فكما جمعتنا في هذا المسجد المبارك اجمعنا برحمتك في جنة الفردوس يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم من كان فينا ذا حاجة فقبله له حوائجه يا رب العالمين اللهم ارض عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لك الشكر والحمد على نعمتها على على تمام نعمتك يا رب العالمين اللهم لك الشكر والحمد على نعمة الإسلام لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالأهل والأموال والمعافى ثبتك عدونا وأظهرت أمننا وأنقذت مؤافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت اللهم أتم لنا اللهم أتم اللهم أتم لنا رمضان بخير اللهم أتم لنا رمضان بخير اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا تلاواتنا اللهم تقبل منا تلاواتنا واجعلها في ميزان حسناتنا اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال الأقوال والأفعال اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال اللهم اجعل خالص أعمالنا يا رب العالمين لوجهك الكريم إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا اللهم أعد علينا رمضان سنينا بعد سنين اللهم أعده علينا أزمنة مديدة وسنينا عديدة ونحن نلبس لباس الصحة والعافية آمنين سالمين غانمين مطمئنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اللهم فكما أنعمت علينا بالصيام والقيام ومن علينا بالقبول يا رب العالمين اللهم ما قسمت في هذه الليالي المباركة من رحمة ومغفرة وعتق من النار فارزقنا منه أوفر الحظ والنصيب إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك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 اللهم عاتب ركابنا من النار اللهم عاتب ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من النار اللهم عاتب ركاب أبنائنا أبو أبناتنا من النار اللهم عاتب ركابنا وركاب أبنائنا وبناتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عاتب ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا آياتنا اللهم آتي ركابنا من النار اللهم آتي ركابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آفيت وآتنا فيمن آفيت اللهم آهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت وإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليك ولا يعز من عليك تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تعود به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون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 فينا ولا يرحمنا اللهم إنك ترى مكاننا وترى نيجيريا وما فيها من عبادك اللهم إنك تعلم ما فيها من عبادك وتعلم ما فيها من الاختطاف وتعلم ما فيها من الاعتداء وتعلم ما فيها من تشريد البلاد وتعلم ما فيها من تهديم البلاد اللهم إنا نشكو بطنا وحزننا إليك يا الله نيجيريا وعبادك المسلمين يا الله نيجيريا وعبادك المسلمين يا الله نيجيريا وعبادك المسلمين اللهم يا الله نيجيريا وعبادك المسلمين يا الله نيجيريا وعبادك المسلمين اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلا والزلازل والمهن عن بلدنا نيجيريا عن بلدنا نيجيريا وسائر بلاد المسلمين اللهم طهر بلاد الحرمين مكة والمدينة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم بلاد نيجيريا اللهم شمال نيجيريا اللهم شمال نيجيريا شمال غرب نيجيريا شمال شرق نيجيريا شمال وسط نيجيريا اللهم عليك بكل عدو يا حي يا قيوم من خارج نيجيريا وداخلها يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إنا نجعلك في نفوس أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم بلاد نيجيريا اللهم بلاد نيجيريا اللهم إن تركت نيجيريا فلا تقبل يا رب العالمين اللهم هناك قراء وحفاظ القرآن الكريم في بلاد نيجيريا اللهم إنك تعلم أن هناك شبابا يحفظون كتابك وهناك فتاة يحفظون كتابك كلهم في شمال نيجيريا وفي غربها وفي نيجيريا اللهم إن تركتهم وهزلوا وشردوا اللهم إنهم لا يتلون كتابك اللهم إنا نشكرك Allah ku zuna na ilai tawakkalna alayka ya rabbal alamin Nigeria ya rabbal alamin Allahumma Nigeria ya rabbal alamin Allahumma walli alaina khiyarana Allahumma walli alaina khiyarana wala tuwalli alaina khiyarana Allahumma la tuwalli alaina shirarana نيجيريا يا رب العالمين نيجيريا يا رب العالمين أنت خالقنا وبارئنا أنت خالقنا وبارئنا تدبر الأمور يا رب العالمين تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد إنك سميع كريم مجيب الدعوات نسألك بحسن جميع أسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت وإذا سئلت بها أعطيت نسألك من كل اسم هو سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تكشف أن الوباء والبلاء والغلاء والاختناق في نيجيريا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين عبادك الصالحين في نيجيريا شيوخ في نيجيريا عجوز في نيجيريا شباب في نيجيريا يا الله يا الله يا الله نيجيريا يا رب العالمين يا الله نيجيريا يا رب العالمين هذا نحن في أيام الأخير في شهر رمضان نتوكل عليك يا رب العالمين اللهم أكرم لنا شهرنا بكل خير اللهم اكشف عنا العذاب يا رب العالمين في نيجيريا واكشف عنا جميع الاعتداء في نيجيريا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك مطرا مباركا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين ووفقهم العمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أعد علينا رمضان سنين بعد سنين أزمنة مديدة وسنين سنين العديدة برحمتك يا أرحم الراحمين ونحن نلبس لباس الصحة والعافية غانمين غانمين سالمين مطمئنين اللهم اغفر بأيدي ولاة أمورنا للبر والتقوى ولما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله ألفوا بالدعاء ألفوا بالدعاء عباد الله ألفوا بالدعاء نيجيريا تحتاج إلى دعاء ادعوا الله يا نيجيريين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 بأيدي ولاة أمورهم من كل خير يا رب العالمين يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإنسان واللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعف رقابنا ورقابهم من النار وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا توكلنا عليك وفوضنا أمر أولادنا وبناتنا إليك يا رب العالمين نستودعهمك يا رب العالمين إنه لا تضيء وداعيك يا ذا الجلال والإكرام إن الله يأمر بالعدل والإنسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وعلائه يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله